الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، يومنا يومي na goma a cikin wannan watan ramadan na hijira dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya dace da ashirin ashirin da biyu ga watan wadda kenan dubu biyu da ashirin da ɗaya muna karatu a cikin tura ta uku turatu al Allah maɗaukacin sarki ya ba mu ikon aiki da abin da muke ji muke sauraro za mu tashi aya ta na inda na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل فمن افترى على الله الكذب من بعد ما من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون نعم كل الطعام الله يتدون أبنتي كان هلا لبني إسرائيل wanda ya kasance halan ne ga banu isra'ila إلا ما حرم إسرائيل على نفسه سيدي وند إسرائيل يا هرم داو كنسا من قبل أن تنزل التوراة ثم بأسوكد لتاهم التوراة قل فاتوا بالتوراة فاتلوها الله يتوكد دع التوراة منا فاتلوها تاتا إن كنتم صادقين inda gaske ne abin da suke faɗa malamai suna cewa wannan aya ta sauka bisa dalilai guda biyu dalili na farko kowa ya riga ya san yahudawa yahud da nasara suna da shari suna da ƙarya kamar da mun yi bayani a baya sharrin su da karyar su sun san ilimi sun ƙi aiki da shi sun san gaskiya suna murbuɗe ta ba sa san gaskiya Allah kuma maɗaukacin sarki ya baya ƙaunar irin wa'inin mutane Allah yana son ko kuskure kake ka san kuskure kake amma ka san abu ka bijire da wannan sifa ce ta yahudawa suna cewa daga cikin abin da suke da'awa wai me yasa annabi isa wanda aka sauka mishi da lizila da kuma annabi sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wani dalili ne zai sa su rika sabawa annabawan farko a kan waɗansu hukunce-hukunce bisa da awar cewa wai sabuwar shari'a suka wani isa sau da aka su da yadda wani annabi da zai zo ya saba wa wani annabi a cikin hukunce-hukunce ba na fata mun gani ƙa'idar Allah subhanahu wata'ala kuma idan wani annabi ya zo to yakan zo da waɗansu abubuwa ko su zanto ragi ne ko ƙari ne a kan abin da za ba a zo da shi ba idan mutanen da Allah ya halatta musu kaza ya haramta musu kaza ya halatta musu kaza in wani annabin ya zo sai ya ƙara musu waɗansu abubuwa ko ya rage musu waɗansu abubuwan ko kuma ya ce da an haramta muku shan kaza to yanzu ku sha da an halatta muku kaza to yanzu haramun ne a menene ba ta saɓani a tauhidi a kiran Allah kowane annabi in ya zo da wasa ɗaya ce ani ibudullaha wajen ta ne ma lakum min ilahin gairi ba ku da wani Allah guda ɗaya sai wannan Allah na sama duk annabin da ya zo da'awarsa kenan amma a samun bambance-bambance kama wajen azumi misali ko a samu bambancin awa kama a ce wani annabi in ya zo za a daina sahur ne idan rana ta fito ba alfijir ba misali ne muke bayarwa in yi la'asar a ci abinci ko kuma wani annabin a taifin daga bayan isha in ka ci abinci shi kenan sai wani bayan isha ta dai an yi azumin amma lokacin shan ruwa da lokacin sahur ne ya bambanta sai wani annabin ya zo ya rage ko kuma an haramta muku kaza ko an halatta muku kaza idan yi kaza to daga cikin abin da shari'ar musulunci ta yarda da shi akwai abin da ake ce ma nasku nasku shine shafe wani hukunci na da wanda da akwai shi daga Allah ne a zo da wani sabo jadi ya shafe wanka wato rafu hukumin mutaqaddimin بحكم المتأخر يعني متأخر عنه a ɗauke wani hukunci a zo da sabo wanda duk daga Allah ne Allah ya ce ma nan min ayatin siha na ha to da haka akwai nasku a qur'ani akwai nasku a cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya haramta waɗansu abubuwa da yanzu ya zo ya halarta wannan duk malaman musulunci sun yadda da shi ne sai daga cikin abubuwan da ke tuhumar annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma manzancin annabi isa don me suke zuwa da shafewa da sabon hukunci wanda ya sha bambanci da na annabawun sai allah madaukakin sarki yake cewa babu wani abu da annabi zai zo da shi ba sai daga allah ne babu bambanci amma idan kuna musu a zo da littafin a gani to daga ciki Allah ya ce duk wani abinci kana hillan libani isra'il halak malak ne ga banu isra'ila illa ma harrama isra'ilu sai wanda isra'ilu ya haramta a kanta wa isra'il shine yaqub alaihi salatu annabi yaqub shine isra'il ya ke ce ma isra'il lakabinsa ne sunansa ne daga nan sai yakubun ma ta mutu aka daina cewa yakub yakub kun ba qur'ani ne zai bada bayani ba sai dai isra'il banu isra'il banu isra'il yahudawa kenan to an ce yayi rashin lafiya mai tsanani shi isra'il annabi yakub rashin lafiya mai tsanani sai ta idan Allah ya bashi sauki ya samu lafiya to zai gode wa Allah kuma daga cikin abubuwan da Allah ya halatta miki zai haramta wa kansa waɗansu abubuwa kamar cin naman rakuni da can nonon rakumi saboda shine the best abinci a gurinsa da yake so shine table rice ɗinsa shine abincin da ya zaɓa ya fi kowanne so luhumul ibil wa albanisa to sai ya haramta wa kanka shi a karan kansa shi ya haramta wa kanka to a shari'ar ta ya halatta a shari'ar annabi bai halatta ka zo ka haramta wa kanka abinda Allah ya halatta maka in ko kai to ya zama kamar rantsuwa sai ka yi fara sai ka je ka ci gaba da yin abinda ka haramta wa kanka ma'ana ba ka da iko da za ka ce na haramta kai na naman akuya bayan kuma halin ne na haramta a kaina naman tattabara bayan kuma halal ne na daina cin naman kaza na daina shan ruwan kaza wannan ba ka da wannan iko ko da ka haramta a kanka to shari'a ba za ta yadda ba sai dai an ga yana tutar da kai ta ce to karka ci dan yana tutar da kai amma ba dan haramun a kanka kuma kana da damar da za ka ci gaba da ci ko sha amma za ka yi kafara kamar da annabi haramta a kansa zuma ko ya haramta a kansa mariya Allah ya ce ya yi nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaji marudata azwajika wallahu ghafurur rahim kad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu maulakum wa huwa al-alimul Allah yake ka koma ka ci gaba da amfani da zumarka ko wannan baiwa ta kamar yatul kirtiya amma kai kafara to a ta shi ya haramta kansa waɗannan abubuwan domin yana ganin hanya sai ta godiya ga Allah a shari'arsa to sai Allah madaukakin sarki ya ce tun kafin a saukar da a taura ne kuma ya haka min kabila an tona zalar taura a taura kuma ta sauka ga zamanin annabi musa alaihi salatu to wannan na daga cikin sabuba da suka sa Allah ya faɗi wannan magana waɗansu malamai kuma suka ce waɗansu gurub ne na yahudawa suka zo gurin annabi sallallahu alaihi suka ce ya muhammad in kana so mu bi ka mu yadda da kai ba mu labari wani abinci ne annabi aqubu isra'il ya haramta wa kanka in ka ba mu labari za mu yadda da kai sannan kuma mai aina ke samun kama ɗa ya yi kama da uban shi ko ya yi kama da uwarsa ta haka ta yaya take kasancewa min aina ya kone ashabu a samu ashabahu tsakanin mahaifi da ɗa suka yi wa dai annabi tambayoyi makamantan irin wannan suka ce kuma in kai ba annabi bane ba kai saka sani ba sai annabi ya mutu bayani ya gaya mutu sai suka ce ai ba su yadda ba sai annabi ya ce to ku kawo a taura duk bayanan da na yana ciki suka zo da ita daidai gurin bayanin sai wani ya rufe gurin da ɗan yatsansa sai annabi ya ce ɗaga hannunsa a gani za a ga bayanin da bayanin irin turar jamu da makamashi to shi ne wannan halaye ne na yahudawa murguɗe gaskiya karya a gurin su ba na abu to Allah madaukakin sarki ya ce kulfa a bit tawrati fatluha ko zo da taurar a karanta in abu ne na faɗa ba gaskiya ba su zo da ita aka duba a gani abin da annabi ya gaya musu gaskiya ne to da haka wannan na daga cikin aikin yahudawa sun tabbatar da cewa lalle annabi gaskiya ne amma ba sa sallamawa ba sa miƙa wuya dangane da abin da aka gaya musu da sun ce wai babu shafewa ƙarya ne Allah ya ce a akwai nasku akwai shafewa shi ne Allah ya ce tun da kun ji bayani na gaskiya kuma kun gani a cikin asaura daga baya duk wanda ya zo ya kirkira wa Allah ƙarya ya ce babu za to ya tabbata ba ma niftara ala Allah ba min ba'di zalika daga bayan wannan zama da muka yi da ku duk wanda ya zo ya danganta wa Allah ƙarya fa ulaika humuz zalimun wannan ya tabbata a zalimi ƙarya yake da su ko yahudawa yin karya a gurinku su wallahi ba wani abu ne mun sha ba da labarin kissar abdullahi bin salam wanda Allah ya shaida mutumin jirgi na ya musulunta ya ce na shigo garin madina aka ce ga annabi ya zo na ce ina yake muka tafi gurinsa ya ce wallahi ina ganin fuskar annabi na san ba makarisi ba ne falamma nazartu ilaihi araftu anna wajhahu laysa biwajhi kazzab wannan da gani ba fuskar makaryaci ne. ya je musulunta Allah ya bada shaida akan sa shine wa shahida shahidun min bani isra'ila ala mislihi laysu sawa'a min ahli alkitab ummatun qa'imatun yatluna ayati llahi ana al-layli wa hum yasjudun sura Abdullahi bin salam da gaske ke musulunci ba ruwansa da ƙarya ya zo ya musulunta ya ce ya mazala inna yahu inna yahud qawmu buhtin yahudawa da kake gani ba su da matsaryata ne ba wai ƙarya ba sun san gaskiyar amma za su keme ne shi ko Allah ya ki jinin wannan aiki in ka san gaskiya kawai ka ce gaskiya ce ko da za ta faɗa kanta wato yana daga abinda Allah yake so cewa su wato ku faɗi gaskiya su yi adalci ko da a karan kanta ne walau kanin za ba sai ya ce amma barin gwada maka a aikace ka gani don ka san halinmu ne hudawa ya ce yanzu na musulunta ka kirawo wasu zan ɓuya a bayan bishiya a bayan gini ka ce wane ne ni a cikin ka ji abin da za su faɗa sannan ka gaya musu na musulunta kuma ka ji abin da za su faɗa don ka san da wanda kake mu'amala da annabi ya kira wa yahudawa ya ce wane ne abdullahi bin salam suka ce bawan allah ce mutumin kirki salihi dan manya mai tsoron allah ba mu taba ga malami kamar shi ba yanzu da zai musulunta za ku musulunta suka ce Allah ma ya ce shi ma ya musulunta ai ba zai ma taɓa yiwa ba annabi yace ya musulunta ya fito ya musu bayani ya fito yace ashhadu an la ilaha illallah wa annan muhammadar rasulullah musulunci gaskiya ne ku musulunta suka ce ba mu san dan iska a duniya mara mutunci mara kirki sama da shi ba ai dama ba shi da tsoron Allah kaza kaza kaza da tsoron nan take suka canza magana annabi yace to kaji abin da na gaya maka mutane ne kawo maguftin to su canza magana ba komai bane to da haka yasa Allah ya tsine musu albarka lu'ina lu'ina allazina kafaru min bani isra'ila ala lisani dauda wa isa ibn maryam ذلك بما أسوى كانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يصنعون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون Allah ya tsine musu albarka har annabi yana kwance akan gadon asibitinsa zai rasu su yake tsinewa albarka la'anatullahi alal yahudi wan nasara ala la'anatullahi ala al-yahudi wan nasara اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا فإني أنهاكم عن ذلك annabi yana kwance yana tsine wa yahudu nasara ya ce kar ku bi su kar ku da su kar la'akari da su haka yana kwantar nan sai zuwa ta masu shi ummu da ramlatu binta su sufyan suna hirar wata coci a habasha annabi yana kwance da kyar yake buɗe ido duk da haka sai buɗe ido sai ce wannan coci aiki ne na yahudu da nasara idan wani mutumin kirki ya mutu a cikinsu ko wani annabi sai su zo su zana hotonka a cikin wannan coci sai annabi ya tsine musu albarka ya ce ko kar su koyi da irin kadiba yana kwance ba shi da lafiya sannan wani sahabi ya ce na ji annabi kafin ya rasu da kwana biyar a kan mimbari nan ma yana la'antar yahudu da nasara saboda mugun aikin da ka ba su da kirki ba su da manufa kuma ba Allah ne a gabansu abin duniya da rufe ido shine kada a gabansu babu abin da yake gabansu to Allah ya ce duk wanda ya kirkiri ƙarya daga baya bayan ya gani a rubuce ya ga waɗannan hujjoji da muka faɗa faulai ka humu zalimin qul sadaqallah qul sadaqallah fattabi'u millata ibrahim hanifa wa ma kana min al mushrikin qul ka ce sadaqallah ashe Allah yayi gaskiya kaga yahudawa sadaqallah abinda Allah ya faɗa kenan duk gaskiya ne don haka ne fattabi'u millata ibrahim hanifa ku zo ku ba hanyar annabi ibrahim ni takiya shararriya wadda babu bata a kanta ku daina da'awar ku mutanen annabi ibrahim ne hanya ta hanyar manzo Allah kenan ita ce hanyar annabi ibrahim wa ma kana min al mushrikeen shi bai kasance daga cikin masu yin shirka da Allah madaukakin sarki ba نعم إن أول بيت مدئ للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين نعم فيه آيات بينات مقام إبراهيم نعم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين inna awwala baitin lalle farkon gida ko farkon ɗaki wude alinnasi wanda aka ajiye shi don mutanen duniya su yi bauta a gurin lallafi bakka shine wannan wanda yake maka bakka suna ne daga sunayen maka maka tana da sunaye da yawa to daga cikin sunanta akwai bakka akwai makka kawai da suna ce mata ummul kura duk sunanta ne to sai qur'ani ya amfani da baka din mamadin maka baka makka wannan wanda yake maka da aka ce linnasi ga mutane wannan ya hada da fari da baki arabuhum wa ajamuhum da larabawa da wanda ba balarabe ba kowa wannan ɗaki ya shafe shi zai zo ya bauta a wurin farkon ɗaki da aka ajiye wanda ya shafi kowa a bayan kasa zai zo ya yi bauta a matsayinsa na bawan Allah shi ne ɗakin da yake masa an tambaya annabi daga nan sai wa sai ce sai baitul maqdis shine daki na biyu wanda ya dade a duniya bayan maka kenan to da haka wannan ɗaki na maka annabi ibrahim ne ya gina shi asalin arsashin foundation ɗinsa dama akwai shi mala'iku ne suka ajiye harsashin sai annabi ibrahim zuwa yi wa ibiyar fa ibrahim alqawaida min albaiti wa isma'il rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim shi ya zo ya daga ginin ne kawai amma dama akwai alamun arsashin gina. Allah ya san me zai faru a gurin za a yi birnin maka a gurin nan tsakiyar duniya nan ɗakin kuma shi yake daidai da baitul izza wanda yake a sama suna daidai da gurin ko baitul ma'amur da ake cewa to farkon gini da Allah ya ajiye wanda ake bauta a ciki ake nufi kuma domin mutane limnasi don mutanen duniya shine wanda yake maka lallazi bi bakkata mubarakan lalle yana da albarka ana zuwa a nemi albarkaci malamai suka ce abubuwa guda uku yana da albarka kuma ana neman albarkaci kuma in ba shi ba da ya halatta ka yi nemi albarkar wani abu ba sai abin da ya tabbata a sunna ya tabbata hadisan a sallallahu alaihi misali ɗakin ka'aba yana da albarka ana neman albarkaci daga cikin guraren da ake neman albarkaci akwai hazarin aswad ana sun sumbata shi akwai multazam gurin da ake zuwa a lika jiki da fuska mutum ya rungumi ka'aba ɗin ya lika zan ya samu dama don neman albarkar ka'aba annabi yana taba hajjar al iya rukunin yamani kun ban da su ba inda yake taba a gurin sai multazam sama mutanen mutum inda mutum ya ga alamun haske-haske ko wata tagulla ko zinari sai zai shafa malamai suka ce wannan bai zo a sunna ba iya wannan multazam da hajarul aswadu da ake tumbata iya abin da za ka ke wani kuma za ya ɗauki rigarsa ko mayafinsa ya jefa a jiki in ta taba sai ɗauko sai shafa a jiki duka ana yi za a gani da duk wannan dai neman albarka ne amma ana so mutum ya rika yin abin da sahabbai suka yi abin da annabi ya yi abin da annabi ya koya sai kuma ƙur'ani Allah ta kitabun an zannahu mubarakun littafi ne da muka saukar da shi mai albarka wa hada zikirun mubarakun an zalinahu afa antum lahu munkirun littafi ne mai albarka ya ake neman albarka ce karanta shi aiki da shi neman waraka da shi neman magani da shi maganin zuciya da maganin hatta wato wato ma'ana wato har rashin lafiya ta jiki ibn al-qayyim a cikin adibin nabawi ya ce alkur'ani ana neman waraka na rashin lafiyar zuciya da rashin lafiyar jiki ga duk wanda ya jaraba ya ce na rashin lafiya a maka yace ce wallahi ban ga likita ba ko ɗaya ruwan zanzan nake zuwa in ɗiba in karanta fatiha mai raran ya ce sai na samu lafiya duk wanda ya zo da matsalar rashin lafiya ma sai ce ebo ruwan zanzan sai in karanta mishi fatiha ba iyaka to goma ne to ashirin ne to bakwai ne iya inda za ka iya ka sha da kyakkyawan niyya ka gani ga ruwan zanzan annabi ya ce lima shiri da duk da niyyar da aka sha ga fatiha kuma rukiya ce magani ce falaki da nasi ayatul kursi duk qur'ani wa nunazzilu minal qurani ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين قل يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور والله إن كجرب بكتشاوى النية da yaƙini wani abin magani yana kusa da kai ba sai ka je asibiti ba ba sai ka ga likita ba aisha ta ce na ɗauko ayatul kursiyu falaki da nasi walhuwallahu ina karanta annabi na shafa miki sai ya warke daga sihirin da aka yi shi ko da ka cututtuka da dama in ka san sirrin ƙur'ani na ma ba sai ka je asibiti wani na ciki wani na ne balantana ka hada da abubuwa masu albarka irin su zanzan irin su zaitun wallahi za ka ga aiki cikin ban mamaki Allah ta'ala ya samu da sai kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana da albarka ana neman albarka da duk abin da ya fito daga cikin sa ya tabbata a sunna suna neman albarkar annabi yawunsa gominsa rigar da yasa in suka samu suna neman albarka gashin kansa annabi ya yi aski ya ba wa talha ya rarraba mutane amina an rika jikawa ana sha kuma ana samun sauki gashin annabi sallallahu wanda ya aski kuma annabi ya yi fitsari hadisi ya tabbata cikin bukari annabi yakan ajiye koko a ɗakin shi saboda wani lokaci zai san mutum ya rika fita cikin dare domin yin fitsari ya ce domin akwai dabbobi wani rayuwa ta musamman irin ta da yanzu kila abubuwa sun canza ga ka ga ban ka ɗaki ko ba haka ne? to za ka ga mutum ya fito ya tafi ban ɗaki ko ya fita ya bar gida wasu abubuwa na yawo macizai na yawo saboda dare shine lokacin to aisha ta ce annabi yakan yi fitsari a koko da safe sai ta je a zubar da shi aka ba barira ta je ta zubar sai ta shanye ta sha kyakkyawan fitsari nan kada <laughs> aka annabi ya ce wuta ba za su ci namun cikin ba haka jini annabi ya yi kafo aka zai wani sahabi ya je zubar shi yana zai zubar kawai sai kwankwaɗin ginin <laughs> mazara za ka zubar da shi to duk wannan ana neman albarka a sai da asma'u ta rike rigar manzala tun yana da rai rigar annabi tana gurinta duk tana neman albarka da su to duk abin da ya fito daga cikin annabi ko yana alwala za a ga sahabbai suna tarar ruwansa suna shafa a jiki suna sha in yi kaci ma wallahi su ba ci a jikinsa a jikinsu to babu wani abu mara albarka a jikin annabi sallallahu alaihi wasallam to waɗannan abubuwan duka ya halatta amma malamai suka ce duk wani malami kuma ko wani bawan Allah ko wani salihi bai halatta a yi masa haka ba tun da bai zo a sunna abubakar ba a yi masa haka ba umar ba a yi masa haka ba sauran bayan nan bayan Allah ba a yi masa haka ba to sai a tsaya iya inda annabi ya tsaya tun da ya gani da idanuwansa ana masa bai hana ba na fata mun gani shi shine a wannan aya Allah yake tabbatar da Ka'aba mai albarka ce a je gindinta yi addu'a a je kusa da ita a roƙi Allah tana da albarka ɗakin Allah ne Allah ya ajiye sirrinsa a gurin bayin Allah sun juya gurin sun taka gurin kai ma in Allah ya zurta ka zuwa ka je ka roƙi Allah a gurin ka kira Allah madaukakin sarki Allah yana amsar addu'a a gurin kuma yace wa hudan lil alamin akwai shiriya ga mutanen duniya ga alamin baki ɗaya ma'ana guri ne da za su samu shari'a guri ne da za su samu tsira a gurin Allah maɗaukaki sarki wa lil alamin fihi ayatun bayyana akwai alamomi a fili wanda za su nuna maka musulunci gaskiya ne addinin Allah gaskiya ne tarihi gaskiya ne annabawan Allah an yi su maqamu ibrahim ga su makamu ibrahim nan gurin da annabi ibrahim ya taka har alamun kafofuwansa suka bayyana yana nan har yanzu an tanadi abin shi ne kake ganin da an rufe shi da wani abu kamar bal in ka je ka leka za ka ga alamun inda ya taka an rufe makamu ibrahim shi ne yake cewa ka zo bayansa kai sallah an ka gama dawaci ka je daidai makamu ibrahim kai na kula raka'a shi in baka samu ba ka yi a ko'ina cikin harin wa man duk wanda ya shiga masallacin harami kana amina ya shiga cikin amana ba a taba shi ko laifi yayi sai ya fito sai a yanke masa hukunci sai dai a wani hadisi annabi ya ce idan mutum yayi kisan kai to innal haram la yu'izu asiya in ya shiga ciki za a iya zuwa a kamo shi a fito da shi waje a yanke masa hukunci amma dai da sunan ya yi laifi ko wani abu to in ya shiga a kyale shi to da duk wanda ya shiga gurin ya samu amana kana amina wa man dakhalahu kana amina akwai amana a wato a gurin kuma ba wai iya masallacin ba ba jikinka abarka dai ba har haramin Allah in an ce harami gaba ɗaya lokal gamman din maka kamar ka ce cikin badalan maka sai dai ka fita hillu wajen harin ba a yaki a gurin har kaya annabi yace ba a tsugewa bishiya ba a sarewa in an yi tsantuwa ma haramin ne a dauka sai dai ka dauka don kai tafiya da aka ka jefar da wayarka ko ka zubar da kudinka haka nan zai ta yawo ba mai dauka sai dai yanzu da duniya ta lalata <laughs> yanzu kana gidan haramin masu yau da ya dauke man ba isa ba an ce wani bature ya zo bai taba ganin musulmi ba shi ya karanta musulunci ne musulunta ya ce zai zai yi umara ya zai aikin hajji ya zai ajiye jakan shi da dalolinsa aka ɗauki yana bacci ya tashi ya ce ina dalolinsa ina wayarsa aka ce to tsira an ɗauki ya ce shi zai yadda ba aiko ko a kasar su kasar arna ba a sata haka ya ce shi dai ya tabbatar ba sacewa ake aka neman duniya na aka cewa wallahi an ya ce kai na gode Allah da ya nuna mun musulunci kafin ya nuna mun musulmi kafin ya nuna masa musulmi ce musulunci ya fara karanta ya sani ya zai zo wannan guri a ce an ɗauke miki wannan ko a kasar turai in ka jefar za a samu da ka ga dan sanda mafi kusa ka bashi zai kai duk inda zai kai a cikin ka faɗi nambar hotel ɗin da ka sauka da komai wallahi ƙarshen ta za a kawo maka yaya kuma a haramin Allah wallahi yadda ake sata a fage za a iya ɗauke ma waya za a iya ɗauke ma kuɗi yanzu abubuwan da sun yi sauƙi saboda akwai kyamarori da aka sa suna can daga ɗaki ana kallon kowa kana sawa mutum hannu a jihu kyamara ta ɗauka to wai abin mamaki sai mutum ya ji har gurin yi sata wannan yana da ban mamaki saboda bushewar zuciya ka baro kasar ku dan ka zo ka tuba ka koma duk laifin da kai a yafe maka kama nan za ka zo ka yi laifin kai na za ka je kuma ka tuba kano za ka dawo sau da haka akwai shekarar da kuma na sa ko wani dan najeriya mutumin kasar jigawa ya tsinci kuɗi a nan ban daki ya zo ya kawo wa 'yan sanda har aka kai shi gudun hukuma har kyauta aka yi mishi aka ce ga ɗan najeriya ya yi gaskiya wallahi har kyauta aka yi mishi wai mamaki ake sai ɗan najeriya ne kuwa a san kake zaune to da mutunci ya riga ya abubuwa an lalata mana kasa passport din Najeriya duk wanda yake fita waje in ya in ka fita da shi waje baka da daraja wala ma ka je karbo na nijar ko na Chad sai a ce wuce amma da an ga Najeriya sai a ce koma gefe duk duk alamun kirkin ka an zubar mana da mutum to dole sai mun dawo da wannan mutunci sai mun dawo da kimar mu sai in an kalle mu an ga mutanen kirki na rantse da Allah a gindin harami ina dawafi na taba gaya muku na ce wani da yana wa ƴan uwansa su a kula da ni a kula da shi farawo ne har raina ya ɓaci sai wani ce ka kyale wasiya ake musu tun daga gida in sun ga ɗan najeriya sun kafa kafa da kar su bari ya shiga cikin <laughs> haka alhaji da gume laifi ya zo zai hau wani bene sai wani ya ce masa ɓarawo sai ya rufe shi ce sai ka gaya min abin da na saka sai da suka je har gurin polis ya ce wa ya ga najeriya ne kuma an ce musu ɓarayi ne ya ce duk ɗan najeriya ɓarawun ne to da aka waɗannan abuwa wallahi malam cutar mu aka yi kuma akwai 'yan nijar ɗin akwai 'yan tarin da suke ba su yi fasfot ɗin najeriya su je su ko na su yi cuta sai a ce ɗan najeriya duk da sunan najeriya to da in ka zo za a baka kudi za ka kashe sai a baka fasfot ɗin Najeriya Allah Ubangiji ya kiyaye to da hakan ana so a gyara wannan aiki ne sosai tun daga nasiri firamare ya kamata a rika koya mutane san kasarsu ana kokarin koya musu tarbiyya ana koya musu gaskiya sannan wannan mutuncin ya dawo Ka Allah madaukakin sarki ya ce duk wanda ya shiga gurin <coughs> kana aminan walillahi ala nasi hajjul baiti kuma Allah na da haƙƙi akan mutane na su ziyarci wannan ɗaki ya ce walillahi ala nasi yana ga Allah haƙƙin Allah ne ala nasi akan mutane su je su ziyarci wannan ɗaki amma man a ilaihi sabilan wanda ya samu tafarkin ikon zuwa gare shi menene ikon azadu wal wasiha wal'amnu, sihha wal al fi kana da guziri da zai kai kai dawo da kai ba za ka yi bara ba ba za ka roƙi kowa ba har ka je ka dawo da guzirin ila iyalanka kana da abin da hawan da zai kai kai dawo da kai in yanzu ne a sai tiket ɗin jirgi in a mota ma za ku iya zuwa babu matsala ku je kuma kana da lafiya cikakkiya da za ka je kai aikin hajjin babu matsala sannan akwai aminci a hanya ba wanda zai taba lafiyarka ba wanda zai taba ranka to wajibi ne ka je kai ziyara ka je kai umara kai aikin hajji a matsayin farilla walillahi ala nasi hijjul baiti man istata shi sabila wa man kafara duk wanda ya samu wannan dama ya ya yi butulci ya kafirce fa inna allaha ganiyun anil alami a gaya wa duniya Allah ya wadatu ga barin duniya ma baki daya balantana kai kadai da kace ba za ka je ba kace ba za ka je ba ga dama ka samu to duniya ma ba ta je ba Allah bai bukata ba ma mutum ɗaya ba zuwan ba Allah bai amfana ba ku zai amfana dan yace li yashhadu manati alahum wa yadhkuru isma allahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am su je su abin da zai amfane shi ne kawai wa iz bawwa'na li ibrahima makana albayti alla tushrik bi alla tushrik bi shay'a wa tahir baytiya lil qa'ifina wal qa'imina war ruk'i sujud kuma aka ce wa azin fi nasi bil hajji ya tuka rijalan wa ala kulli damirin yatina min kulli fajjin amik li yashhadu manafi'a lahum dan su je su halarci abin da zai musu amfani in ka je aikin haji za ka samu amfani da yawa sai da haka ba Allah za amfana ba ba ubangiji ne zai amfani da zuwanku ba ku ne za ku amfana za ka tsadu da imani za ka san yan uwanka musulmi za ka ga alamomin tashin alkiyama za ka ga kiyama bi ainiha za ka ga duniya ce ta taru kuma wannan taro na duniya da fari da baki da kowane irin yare da baka taba gani ba da simfi simfi nau'i nau'i na mutane sun haɗu a guri ɗaya suna addu'a iri ɗaya suna kuma Allahumma labbaik kala shari'a, kala-kala, labbaik innal hamda wan laka wal mulk la sharika lak suna ibada iri daya suna bauta iri daya kuma ba wani fada ko rigima da zaka gani har a gama ko ba ɗan sanda da zaka gani da bindiga balantana da jan kyalle ya rike ta tana yau duk wani taron za a tashi a gama ba wani fada da za a yi don allah in ba taron allah ba wa sai haɗa wannan taron